tumhalu sanatan aw wato an jinkirta ma mata wadda an ka aura miji ya jinkirta mata shekara guda amma sharɗi inishtiri ɗat ya an sharɗinta wannan jinkirin gabanin a ƙulla aure an ka sharɗanta a jinkirta mata shekara guda don wani dalili gare batin awo sigarin don bakunci ko ko don zamanta karaba an kulla aure miji tashi zai da inda an kulla aure da shi ita ita ita wani wuri awo to sai a jinkirta mata shekara guda don a gamakin tsawa ko kuma karamata amma ha ƙaramata amma mutsiƙiya ta wajen taki to shi miji yana da wasu ƙyale to za a ƙulla armi ana iya bada ta shekara guda takwan sannan aka ta gida ne amma yanzu akwai sharaɗi wurin ƙulla aure fi su bil aƙadi ko wurin nema illa an gane shi in ko ba a sharɗanta ba lokacin ƙulla armi ba bace shi ba to shiyar ɗin da an kai ya ɓaci daga baya ba a yi inda ba riga an shi ba la a kasara amma ba a ɗin ta mafi yawa daga shekara shi ma wani ya ɓaci yana sun Allah an kulla armen na yare na abarta gidan nan shekara biyu takwas ko abarta shekara guda da wata shidda ah. walil marari wasu garin mani aini min aljima'i hmm. kuma an yi jinkiri an jinkirta ma ita matar da an ka aura saboda rashin lahiya da agarita gabanin bina'i wasu garin kuku zamanta tana karama tana kurciya waɗanda mani aini masu hanawa dudin ga nan jima'i ga saduwa da iyali wannan an batta don waɗanga abubuwa har shekara ta kari. muna tare da kuwa wa ƙadara ma yuhayyu misluha amraha tum ka karanta sai an jinkirta ma mata gwargwadon abin da kamar ta ka don al'amarin ta zuwa gidan miji talakata ko ko moratiya tiyata kowa a dubi gwargwado nai ah, ta jihizin talaka wani abuna to amma in mora ta ta jihizin ta ba aiki na ba akwai wani abu da aka son a samu kila ba a samu sai an tele gas wani sai an ce kano lalle fa to bari mu saurare shi wanda duk eh eh sai magana kamar mallam Hamlu mujiya babu abin sayan kenan akai ta nan. Wadda akwai abin da za a sayi amma din kamin a gama aka ci ajin su ne ina ganin ka ka eh? ko wanda ko bai da yake sai yayi bai bai fara bai a fara kullu alimi bita bita ne in ka ji an ce ba ai wannan jinkirin ba illa an yi halifa sai inda ya rantsi da Allah sha billahi lazi la yadahu lannan lailata wa wallahi da ranga kam awo yana duhu na ga tuwon nan sai a yi maza maza a kai ta ba a bari kashe haɗi hmm. muna tare da kuwa lalai haibin amma ba a jinkiri saboda haila don an kulla wuri tana haila kai ta aka yi haka nan saboda ai shi namiji yana istimta'i da mata ko tana da haila wa'in in lam babu shamakin da an samu hela kuma da dama da an family a san suna yi yana ɗaya da wanda bai da mata ni kace ah? hmm. ta an gane karafin yanzu wuce karafi to hmm. idan miji yake a kai mai mata domin ya shiga da ita sace ita ko ba ta zuwa sai an ba ta sadaki an kai ta da inda aka samu sadakin gaba samu ba an kula wuri Allahu akbar wa in lam yajidhu in bai samu sadakin ba ujila an jinkirta mai il don tabbatar da usuli tsanani ne a gani ba shi da ko shi na da <laughs> alƙali zai mai lissani kwana nawa salasata asabi a sun matulau mabin nazari bakwanni uku kwana nawa kenan sun matulau ma sannan a yi mai talawomi a ƙara ga ajali amma da isi hadul ne bin nazari shi ne da duba maslaha muna tare da kuwa amma malla ya ce wa umila an hoya aiki da cewa wannan jinkirin da za a yi gun malamai amintattu da kuma talawomin da za a yi bin sanafin washe harin shekara ɗaya da wata guda a yi mai jinkiri harko wata shidda sannan a bashi wata hudu sannan a bashi wata ne sannan da talawumi shi biyu kwana talatin in ya zo da sadaki shi kenan in ko bai zo ba sai a kasar da shi a ware ku awo sai a kasar da shi to wa Allah ce na amsa ba ka rike bin sadaki kaji don haka ba wani abu illa mun sake ta mun saka awo kasan talaka mallar rabin kana kudi ka ba shi ne ba sadaki hmm. Eh? inda kana bi ne ba a kokawa kotu haka an ga karatun a'a wafi shi wayan a cikin jinkiri liman layur ja ga wanda ba a kan ma'a ya samu bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba bai da halin da zai samu wa Allahu akbar wasu hiha an ingantar da ya mai jinkiri haka nan da rashin yi mai jinkiri tawila ne na tun ba eh to inda kotu kake sai ka ɗauki ɗayan wangan magana guda ka dan hatsa ga kai nai ka bata mata rai in kuma ko to kai ka ɗauki ɗayan wancan ka dan hatsa ma mata ga kai ka bata mishi rai saboda abin da ke ciki shi sai an kace alƙalin da ba ku da shiri bai ma shari'a don galibin masail duka suna da kauli ne ina son shi ma kamar sai bi kauli guda shi yake ma kauna duk inda kai ya riga ya daura shi abin ga Hmm. sun maɗulluka alaihi Allah haka ba in bai samu ba lokaci ya ƙare kasawa sai ta bayyana to a rasu a suka mai ita hmm. alƙali suka mai matan nan ka gane ko hmm. bayan ya suka mai sanar shi hukumci da take ka zan ba'i amma dai in daga baya oh Allah haka ba to ga bugu da raga wa wajaba nisfahu kuma ya wajaba ya bada rabin sadaki nan gaba ya samu wadata kuma tana gidan wani yana cikin muskilatun mutaza sai usman ina na ina na mata ka bin mutum wani kabin sadaki ga mutum bayan an raba ta da shi tana gidan wani kuma in samu kudin sadaki na shi mata gidan wani nan na o waje ba nisfahu ya waje ba a yi tabi duga duga ne sai ya samu da an ga ya samu ya sari sai da mai sarki a kai matan nan lahi aibin a'a amma bai lizimtar miji ya ba da rabin sadaki an ka saka mai mata gabanin bina'i saboda aibi wanda ka wajabta da ya yi wata karrara rabi waɗa'in sadaki ya tabbata duka in miji ta kamata awo zan baligi gina. ko wanda an ka takata iko a takata an ka ce in ya zama ya take ta shi wannan baligin amma cikin halacci ba cikin haramci ba ya ce wa ‘yan haruma hmm, ko da takin ya zan haram kamar tana haila an kai mai ita ya rutsa haka da take ta ko tana azumi ba masu azumi ta ɗauwa inda ya rutsa taka ta haka nan muna tare da kuwa ko ko da an kai mai tashin shi mutum banza zara sai take ta baya to zo karatu wa mawti wahidin haka nan in guda ya mutu in mata ta mutu ta karara in miji ya mutu ta karara al mautu wa iqamati sanatin hawo aka kai mai mata zaman ta zauna a ɗaki shekara guda a shelar tuna ko bai da lahiya ko wani abu shekara guda daki ne bai taka ta ba to sai sarakin ta duka duk sarakin nan gaba ta ce shi awo wasu dikat kai an gangarta mata fi halawata ihtida'i a cikin kadaituwa na kawaituwa wato an kai ta gida na yi an kai ta da shi da ita sun yi minti 20 cikin daki kuma an sako labule sai an ka ji kwaramniya haka kaka ana ji ana bugun juna sai an ka to sai an ka ce lahiya sai ce ai ba mutu ne kwaita ita ce ba mutu ne kwaita ba shi sai an ka to an ka raba sai ya ce shi da ya saki to kamar da saraki ta ce a'a ya ce a'a ni mata ta ce a ya taka ne to mata ita a gaskata kai mallan ba su yi yi zira'i ba ai wannan kawai to da sun kai ta abin gantu an an gaggamta ta don da wuya namiji shi haɗu da mata ta su kawaitu ga aure su rabu haka nan to an gaggamta ta wa in bi in shar'i ko da ku akwai mani ina shari'a kamar wancan namun muka faɗi haila ko azumi wa fi nawihi amma a cikin korewa ta yi shi miji ka gane ko ya kore cewa shi bai abin gane duk dai an gaggasa mata an ka ce in tana da wayo an ka ce wani sahi watan ko da wawan yata wa mata ko da boya ta wa za'iru minhuma an gaggasa wanda an mai ziyara cikinsu an kulla aure da shi sai ta taya ta ɗarma ta yawa sai ta sa hijabi ta kai mai yawo gida nai ashe can da an ka ba a arbar daɗi ba sai ta sake ta ta ce to a ta ya sake ta ba ta sarakin ta ta ce a shi bai taka ta ba to an ka bincika an ka ce wa iske wani an ka ce ta iske gida ne to shi ba ta sarakin ta magana ta aka amsa in shi ya ɗarma ya yawa sa ta guwa sai da wallo ya karkace wala ta ya giranta ya ce sai an ka ji kwaram da ya ce ya sake ta an ka ce to ta ce to ya bani sadaki ya sake ni ta ce maki sadaki don ya kaɗa ya kama mata sadaki lahiya ce shi bai taka ta ba ta ce ƙarya shi ke to an ga an shi magana ta don tana iya rija ta gidanta shi ma can da ta iske gida ne shi na iya rija ta gida ne magana ta aka amsa eh. wa ya ƙarar bihi bakar uhiza hmm. amma in shi miji ya yi hurci bihi da shi sadaki faƙar kawai an gane ko eh, da taki ba faƙar kawai to in an kama shi miji da magana ta yi kirari ne in ka na sahi wata amma in ta zan wawanya wahal ya damar ikirara a rashidatu in ya dawo maka ikirari shi na nan bai daga bugacin shi bai taka ta ba kuwa taka shi ita ma wadda a rashidiya ka zalika haka take ko ku sai an koma ga ubanta ko ku tun da ita wancan sahuwa sai an koma ga shugabanta ko abin nan nata aw yan ban nafsa ko ku ta karta da kanta tawilani ai tawil ba ko da ma na na adar wa fasada eh. wa fasada inda kasa an rubu dinari aw salata da rahima wanga nasi shi a farkon rigimar jiga. duk abin da aka samu na rabuwar kan jirgin wani shi a farko garin suru ko?